Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa namiji na iya harbar matarsa ko kuma mace ta harbi mijinta da hepatitis. Wannan matsala yana ɗaya daga cikin amsoshin da za ku ji a wannan fili a yau, sai a biyo mu a hankali. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasikar Ahmed Tijjani. To. Ya ce yana son ya san dan Allah menene ke kawo ciwon hepatitis ne. akwai hepatitis kala-kala yanzu akwai a akwai b akwai c suna iya kama hepatitis wani wanda ke da ciwon nan ciwon hepatitis din ya tafi wani abinci ko wani abu kaci za ka iya kama wani lokaci za ka iya samu ta ta jini wani lokaci kuma yadda na ce abubuwan da mutum ke ci wani lokaci in dai mutum na kamar mutum mata da miji haka ɗaya zai iya ba ɗaya kuma haka duk waɗannan mutum na iya samun wannan ciwon ta kuma akwai wasu mutane waɗanda suke shan giya da yawa akwai wasu ciwuka ko da suke kawo irin ciwon hanta ɗin kamar akwai magani kamar irin wanda dole da muke sha an ka sha da yawa kana sha ko lokaci da yawa kuma yana iya kawo ciwon hantar shi mahaifa. Likita ka yi bayani akan cewa uh, idan ko miji yana da shi suna iya yana iya ba matan shi sha ake ko koya ake kawo. A ta kin san ta ko wurin din da sun sun suka yi sunna din yadda suka yi sunna din ta wannan ana ana yada ma juna ta wannan hanya hajiya. Subhanallah to ya eh. mutum zai iya gane. Eh shi yasa ake cewa mutane su su lura in suna da shi da kana da shi ya kamata ka je a baka magani wani lokaci shi abin da shi wannan hepatitis wani lokaci kana da shi zaka dade ma kana da shi ba za ka san kana da shi ba to wani wani iri ne ya mace ke iya harban mijinta ko kuma mijinta ya harbe ta da ita Ka tana ka ce kala kala shi wannan na shi da i da i din nan su waɗannan irin ana iya ana iya su haka din nan to amma in dai mutum ya san yana da shi to ya je a duba shi sosai hajiya to me alamominta alamunsa yawanci yawanci za ga mutum yana jin kasala wani lokaci inda mutum ya tsane za ga kamar idonsa ya canza ya ruwan kwai ruwan kwai haka wani lokaci ko shi ne ake cewa shawara eh ne shawara hajiya shi ne shawara to akwai magani eh ya kama da wuri hajiya ana iya ba mutum magani waɗansu kuma inda ya tsanani da yawa ya kai kamar ya tsanani tsanani da yawa lokacin an dashin hanta ɗin hajiya sai dai a fidda hanta ɗin a dasa mu mutum eh a dasa wata eh hajiya subhanallah eh wannan to sai kasashen ana yin irin wannan sosai to ana kuma yin nasara ya eh, ana yin nasara kamar na a nan wuraren namu ana yi sosai kuma ana nasara amma sai waɗanda suka san abin da suke yi sosai to kamar jami'o'in da suke bincike da yawa dinnan na ake yin su nan kasashen ma to eh irin asibiti ke yi ba to irin hepatitis din da yake bata mutum handa masu shan barasa ne ko ko ma baka shan barasa kana iya fama da wannan ba sai lalle kana shan barasa ba inda a kwaɗansu ban suna shan barasa ɗin kuma a kwaɗansu suna samu yadda muka ce ko inda wani na da shi ya taɓa abinci ka ci ko kuma ta jini ko kuma ta sunna duk waɗannan mutum na iya samun su in ka same shi in dai kana tsammani kana da shi ko kana kana tsammani ka je a duba ka za a iya duba a tabbata kana shi kuma ai akwai allurar rigakafi da in mutum ya san za a shi wurare da zai iya kama wannan ko allurar rigakafi da ake bayarwa a yajiya. to Allah ya eh. amin amin. To shi kuma Umar mai shayi a can kuwa ƙaramin hukumar kuka a can jihar Borno. Ya ce wai wani lokaci idan ya daɗe a tsaye sai ya ji gefen cinyarsa yana ta yi masa zafi. To wai me ke kawo haka? Yawanci ya fi samu ga mutane suka masa manyanta. Kuma lokaci in mutum yana kamar motsa jiki da yawa wannan gefen kafa kin san wani lokacin da jijiyoyi ke fitowa ta bayan mutum wani eh. lokacin da suke fito an kai wani abu suka dan goce to akwai su akwai abubuwa masu kamar roba da kake tsanin tsakanin kashin da gefen kashin kasusuwan baya da can kasa to in yanda jijiyoyin ke fitowa wani lokacin in ya dan goce su rinka matsawa ina matsawa dinnan shi wannan kan kawo mutum bayan shi ya ta ciwo ko kuma ka ga wani lokaci abin za ya bi ta cinyan mutum ya bi har kafa wata mm. kafar na wani irin zafi zafi Kuma wani lokaci ya jin wani irin ciwo a cikin cikin zuwa wansa yana an dum dum dum haka to wannan duk shi ke kawa inda mutum na da wannan ya kamata shi wani likita akwai wasu abubuwa da za a iya sa mutum ya yi waɗansu irin abubuwan motsa jiki da waɗansu irin allurori da magani da a iya ba mutum zai rage tsananin sa. Ba a iya warkarwa kwata-kwata ne? Eh inda mutum ya ji ana iya mutum aiki. To aka yi aiki ɗin aiki wani lokaci ana sa wani lokaci kuma ba a sa amma akwai irin waɗanda motsa jiki wanda ake kiran physical therapy eh. lokacin mutum ya waɗannan kuma aka yi mashi samun akwai wani irin allura da ake musamman ma auren don lokaci wurin yakan kumburi ne to aka waɗanda irin motsa jikin nan lokaci aka yi sa'a yana iya warkar da mutum ma wannan kawai haji to Allah ya sauke amin amin malama balaraba malam nuhu kura ita kuma ina jin tana da tambayoyi ne guda biyu to ta ce me yasa wasu mata sai ka ga ba su taɓa haihuwa ba amma kuma suna yawan yin bari to akwai abubuwa da yawa da ke yawa tsakanin hajiya waɗansu matan yadda suka suka suna da mijinsu akwai domin wani dalili yadda jinin su bai haɗu sosai waɗansu matan wannan yana faruwa akwai waɗansu kuma yadda mahaifar yake yadda mahaifi bai iya rike ɗaɗin wani lokaci waɗansu kuma akwai waɗansu abubuwa da suke cikin cikin mahaifar kamar irin waɗansu abubuwa da ake kira fibroid suna cikin wani lokaci sukan hana mace ciki ko in ta yi sai ta yi bari eh sai ta yi bari wani lokaci kuma dai wani lokaci akwai wasu abubuwa masu ilin su tabbatar da abin da ke kare wani kawai sai iko Allah ne kawai hajiya. To kamar irin waɗanda ka ce kila akwai kamar fibroid a cikin mahaifa in aka je aka da an aka ce sa'a mace na iya yin ciki? Eh in dai wannan ne aka cire aka yi sa'a in aka yi sa'a tana ciki sai kuma zai ga komai ya yi daidai. An kuma ba ta da rabo shi kenan sai dai hakuri. Eh sai dai hakuri eh. eh. da kuma kin san nan kasashen yanzu akwai ɗansu irin da suke inda mace ba ta iya haihuwa ba ana wani irin abu da ake kira sarage sai a cire kwan da kwan matar da ne mijinta a haɗa wata mata ta ɗauce ka. Eh, eh, eh. To amma likita wannan ba zai kawo rigima ba? eh to wannan akwai sai masu lauyoyi sukan rubuta waɗansu abubuwa da ke da rigimar hajiya. Hmm, to, Allah ya sa rigimar Allah Nan kasashen suna wannan hajiya. Sai eh, suna yi, amma ba zamani a kasashen mu ana yi ba likita. A ah, ba so ba ba. <laughs> To, Allah ya ce mu ka. Amin amin. To, ta ƙara wata tambaya. To. Ta ce me ke kawo cin ruwa ne? Abin da ke kawo cin ruwa hajiya, kin san waɗansu abubuwa da suke cikin ƙasa ko kuma wurin yanayin da muke eh. wanda ke shiga kafan ɗan adam to wannan ana kiransu kan fungus to waɗannan su suke sawa su suke kawo wannan ciwon ruwa din hajiya to in dai mutum yana da wannan ya kamata tabbatar mutum ya yi alola ne ko ni ta shiga ruwa ya tabbatar ya kafin ta bushe ya bushe sosai to kuma wannan kana wannan ko kuma kowane lokaci ka rinka wanke kafan sosai ka tabbatar ya bushe sannan kuma in dai haka bai warkar da shi ba akwai irin maiko ko magani mai kamar maiko maiko da zaka iya sawa safe da da yamma in kana sa'a amma sai kai wurin wata ɗaya zuwa ta biyu ko fi ma wani lokaci to ake sa yana iya warkar da shi hajiya. amma irin wannan maganin sai mutum ya je likita ne zai bashi ko. eh ya kamata mutum ya je wani likita a duba don a tabbatar me yake faruwa. To. Sai a ba mutum maganin hajiya. Ba kuma kowa ne yake fama da wannan matsalar ba. A ba kowa ke fama da shi ba hajiya. Akwai ɗansu mutanen kawai haka suna da shi. amma ana iya warkarwa kwata-kwata. Eh ana warkar da shi wannan ba wuya ana warkar da shi hajiya. To. Ibrahim Bala a can karamar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya. Shi kuma yana so ne wai da Allah mai ke kawo ciwon nan da ake kira da turanci cataract. Ika cataract yawanci yana faruwa ga kuta da suke son manyanta ne. To kin san a ido dan Adam akwai kaman shi wanda ake kira lens wani mai kaman kwallo ko wanda ke sa muke gani wanda ake na kiran shi lens. Eh. To wani kaman yanyani ne ke a samansa. to mutum na manyanta wannan ke yakan ci karuwa to yana karuwa abin da ke kawo shi kenan wannan in yana in ya so mu karuwa to za ga mutum na gani kaman yana ganin kaman duhu duhu ko hayaki hayaki to wannan yawanci duk manyanta ne in mutum ya dade a duniya wannan yana faruwa to yawanci ana iya canza wannan lens din ko kwayan sannan sai sai ga mutum yana gani gajau bajau sosai to kaman a katar din yakan yi girman da ba za a iya ba sai an fidda ko kuwa a'a to aikin sa shi wannan katar din ai akan shi wannan lens din ne ko shi wannan kwayan da ke cikin idon na adam yake da canza shi ake yi to kwata kwata kai da idon za a yi no shi wannan lens din shi wannan da ke sa mutum haske ya shiga ya canza cikin idon na adam to na ana iya canza shi gaba ki sai a sa wani to aka sa wani din to don akwai ɗan sun da yanzu ake yi wani mai wanda ya kamar na ɗan adam kware to ana iya sa shi sun aka sa ma ba za ka san wani abu ya faru ba kuma mutum zai rika gani garab za gani bajo kamar sai ga idon ka yayi kamar sabon ido ma ka samu to baya ga manyanta kuma ba abin da ke jawo cataract din ko to akwai dan da suna da wani irin ciwon ido wanda eh. ke kawo na amma wannan bai faruwa da yawa haka sai dai an mutum ya je an duba shi sannan za a san dalili eh in je shi yasa a yake so mutum ya rinka zuwa kowane lokaci ya je ana duba idon shi akai akai domin in abin ma ya so faruwa gurin ko da kana da cataract din dai wani lokaci a ba da ya faru ne ake cire shi ba sai an bari ya ya dan ya dan kwan biyu kafin a cire shi to Allah wanda ake cewa sai wai yayi maturing da turanci eh ya kosa kenan to wato eh. sai ya kai adadin da za a iya fidda wa eh, sai ya kai adadin da za a iya cire ba a cire shi gaba haka to shi yasa don lokaci an gwada an gwada suna to Muhammadu Muhammad shi kuma likita yana so ne wai menene yake rage karfin gaban namiji ne abin da kika wani yawanci akwai waɗansu mutane waɗanda kaman shaye da yawa ɗin nan mutane ba su hutawa waɗanda na kawo nan kuma lokaci akwai waɗansu magunguna da muke sha kamar yanzu ba su da kamar na ciwon hawan jini waɗansu wanda ake sha na kwan na da da da muke da su wannan suna kawo rage kafan namiji amma yanzu magungunan da muke sha yawancin su ba su rage amma mutum ya kamata ya rinka ci abincin da ya kamata mutum ya rinka samun hutu don mutum na wani yana ci abin da ya kamata wannan ba abin da zai same shi likita shaye-shaye kamar wani irin shaye-shaye ba ya eh, kama irin shaye-shayen kwayoyi da giya da sauran duk waɗannan suna ba su taimakawa har da kwayoyi masu gusar da hankali ne ko eh eh hajiya to eh To in aka gano cewa kamar wani magani ne da aka ba mutum aka gano in ya daina sha zai zai samu lafiya? Eh to kamar nan kasashen ma wani lokaci kamar da muka ba mutane magunguna an suka sha wani lokaci kaje yau da zai to kaga abin da ke faruwa to sai a canza aka canza aka samu maganin da sai to wannan duk komai sai ya zama daidai. A saboda haka mutum sai ya rika lura kenan. eh rika lura in dai abin ya same ka karfin ya ragu domin ka so shi wani magani ne to ka koma wani likita kace to kaga maganin da ka bani har na rage mini karfi sai a canza domin yanzu magunguna muna da su kala kala to kuma lokaci kin san muna manyanta karfin na raguwa shi ma hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ke ya kace duniya ana ta wani kare, a ana ta wani